Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Yabo da ta'aziyya na ta kwarara daga sassa daban-daban na duniya game da tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi anan wanda ya yarsu rasu jiya asabar bayan wata 'yar gajeruwar jinya yana mai shekaru 80 a duniya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na yanzu anthony guterres ya bayyana marigayi anan da abin koyi wajen ayyuka na gari ya ƙara da cewa kofi anan ya kasance majalisar ɗinkin duniyar kanta ta fuskoki daban-daban shugaban ƙasar ghana nana akufu ado ya ba da sanarwar ware mako guda na makokin abin da ya kira ɗaya daga cikin 'yan ƙasa mafi ya shahara sannan ya yi nuni da cewa anan ya kasance mutumin da ya yi matukar imanin cewa mutanen ghana na da ƙoƙarin shata ma kansu jadawali mai fa'ida da kawo ci gaba tsohon shugaban amurka barack obama ya ce anan ya kasance kwararren jami'in diplomasiyya mai son agazawa wanda kuma ya yi aiki tukuru majalisar ɗinkin duniya ita ma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nick haley ta ce anan ya sarwakar da ransa wajen ƙoƙarin mai da duniya wuri mai cike da salama ya kuma mai da wato ya kuma mai aikin kare mutuncin kowa abin yi matuka waɗannan kalamai sun yi mawafaka da na shugaban ƙungiyar tarayyar turai jin claude janka da sauran masu faɗa a duniya yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo ke fuskantar babbar annobar cutar ebola a karo na biyu a wannan shekarar masu kai daukin gaggawa sun yunkuro don dakile yaduwar cutar a halin da ake cikin ma masana na kan jaraba ingancin wani rigakafi a inda cutar ta bullo baya ga wannan hoɓasar kwararru a jamhuriyar ta demokradiyyar congo na kan tattara bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano hanya mafi inganci ta ɗaukar mataki nan gaba a kan ɓullar ebola da sauran cututtuka masu yaɗo aikin da suke yi ya haɗa da bayyana dalla-dallar yadda cutar yuta irin ebola ke yaɗo ta wajen ban diddigin inda cutar ta bullo da shata inda waɗanda suka kamu suke da kuma samar da ma'aikatan jinya cikakken fahimtar yanayin wuraren da cuta mai yaɗo irin ebola kan bullo sannan a hankali kan kai ga samun hanyoyi mafiya inganci na jinya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a amurka a shari'ar mutanen nan da aka tsare a gidan yarin guantanamo saboda zargin su da hannu a harin ta'addancin da aka kawo amurka ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 wani alkalin soji ya zartar da hukuncin cewa masu gabatar da kara ba su da izinin kafa hujja da kalaman waɗanda ke tsaron da suka furta lokacin da jami'an hukumar bincike ta fbi suka musu tambayoyi lokacin da aka fitar da su daga wani gidan yarin hukumar leƙen asiri ta cia alƙalin kanar ɗin soja james fall ya zartar da wato ya zartar ranar juma'a cewa bai kamata a yi amfani da furucin da mutanen suka yi a gaban fbi a ƙarƙashin wani yanayi na daban ba a matsayin abin da za a kafa hujja da shi a shari'ar da ake yi wacce ta tanaji kisa an rantsar da tsohon shahararren dan wasan kwallon cricket din nan imran khan ji asabar a matsayin sabon firaministan ƙasar pakistan inda aka hada shi da kalubalen kafa gwamnatin gamayya bayan tsawon lokaci na sauye-sauyen salon shugabanci a kasar har da ma na mulkin soja a wata hidima a birnin islamabad khan cikin lafazi ya ce zan kasance mai cikakken imani da kuma amincewa da manufofin 'yan pakistan ya yi alkawarin gudanar da ayyukansa cikin gaskiya kuma ta hanyar da a ta bakinsa a kullum za ta kasance fiyayya wajen kare ɗiyauci da mutunci da ƙarfi da kuma ci gaban ƙasar pakistan khan dan shekaru 65 da haihuwa kuma shugaban jam'iyyar tarik in asaf pti ya samu ƙuri'u 176 daga cikin jimlar ƙuri'u 272 da aka kada a majalisar wakilan ƙasar yayin da adadin waɗanda suka mutu a ambaliyar ruwa mafi muni cikin tsawon ƙarni guda ke daɗa haurawa a jihar kerala ta kudancin india prime minister narendra modi ya kai ziyara wurin ta jirgin sama ya don ya gane ma kansa mummunar ɓarnar da ta auku a birane Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. masu haramu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. A daidai lokacin da babban daraktan dakunan karatu na kasa Farfesa Larre Aina yake kai ziyara a jihar Kebbi da zimmar buɗe reshen dakin karatu a jihar wacce ita ce kadai a yankin da ba ta da shi an shirya gasar karatu tsakanin wasu makarantun sakandare da ke jihar. Wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto. Shugaban dakunan karatu na Najeriya Professor Larre Aina ya bayyana farin cikinsa game da yadda jihar Kebbi Najeriya ta dukufa a fagen bunƙasa ilimi a jihar. Profesor Lare ya bayyana hakan a cikin jawabinsa da ya yi a harshen Turanci a wajen gasar karatun tsakanin makarantu shidda na sakandare na jihar yayin da ya kawo ziyara ta faɗarkarwa da jama'a game da sha'anin karatu watan National Readership Promotion Campaign. Haka kuma shugaban ɗakunan karatu ya nemi goyon bayan gwamnatin jihar Kebbi domin buɗe reshen ɗakin karatu na ƙasa wata national library a cikin jihar domin haɓaka al'adan yin karatu ga al'ummar jihar shi kuma kwamishinan ilimi alhaji muhammadu magawata aliru da yake jawabi a wajen taron ya bayyana cewa jihar kebbi a shirye take da ta bayar da dukkan goyon bayan da ake bukata domin kafa reshin ɗakin karatu na ƙasa a jihar domin da ke faruwa shine shi national librarian wanda yake shine kula da harkar ajiyar littattafai da karatu a cikin libraries professor aina ya yi ta neman cewa munan kebe mu ne karshe da bamu national library branch duk nigeria kuma nan ne kawai bayi abin nan program na campaign na reading culture ba so muka da mu gauna kuma gauna yadda ya zo kage wa yi na abuwan kare kuma kun ga yaran mu sun fito sun yi gasa kuma shi ma ya ji daɗin wannan an ba da kyautuka a daga nan sai wannan da muka zo wannan shi shine mun ɗauki alkawarin za mu gyara yadda ake jarabawa nan kebi domin abin da ba mu damuwa wasu makarantu kamar na rana je ka dawo za ka iske an tara yara ba iyaka cikin makaranta a dubu uku ko dubu biyu amma cikinsu akwai wani iya je bakwai daya tun da aji da bai koma. sai an uku kuma ba ya gane shi don ajin sun kai mutum ɗari da ɗari biyu ba ya gane shi sai rin a jara ba ya ta yi wani zauna mai shi ta yata kuma sai a ɗauki kowa a kai sakandare eh, eh, s1 kuma sai ta yata kuma bai da wasan shekara uku kaga duka daga bai ma mako bai cikin makaranta ba tun da aji ɗaya eh, aji to shine muka ce da ah, ba za mu yadda ba za mu yi kusur jaraba wadda ake a tace sai wanda ya ci muke ɗauka mu saka cikin sinar shi ma wazirin gwandu alhaji abdullahi umar waziri wanda ya wakilci sarkin gwandu a wajen taron ga abin da yake cewa harkan karatu ne uh, ta hada ne za a samu ilimi muna ganin ko abinda uh, da za a so da wahayi wahayi na farko abinda ake cewa nan mu sallallahu cewa ya karatu to karatun nan in ba shi aka tsare ba to gaskiya harkan ilimin mu yana da rauni kwarai da gaske amma in dai an tabbata yara na karatu ta kowane fanni to insha Allah za ku abu ya ci gaba to shi ne muka zo nan domin mu kara musu karfin gwiwa mu nuna musu goyon bayan mu daga wani mai marasun gandu ga wannan aikin da suke yi sauran kai ne ka gamsu da yadda su ɗaliban suka nuna nasu kwazo to gaskiya yaran sun yi kokari amma duk da su yake saboda akwai rauni ga harkar dole ga wannan rani ya rauni ya bayyana kuma wannan shi zai kara ma malaman su karfin gwiwa na dogewa suka cewa yaran nan sun fahimci abin da ake yi domin in ba karatu suka iya ba komi za yi musu ta karatu ne za a yi musu shi to ya ba su yi karatu ba to ya za a yi shi to amma dai wannan ya nuna cewa kuma ga kwamishina ya zai tashi tsaye da shi da famar sakataren su wannan aikin da suka yi na kwazo da suka nuna harkar ilimi ka hada shi da wannan kokari uh, na rayar da karatu to insha Allah za a ga maslaha saboda harkar ilimi na kowa ne kuma sai mun fito mai ta kowace hanya kuma ba babba hanya tafi uh, ko kara mai yaro kwazo yin karatu wannan da muhimmanci kazalika na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wajen taron wanda kuma shine shugaban ɗakin karatu na jami'ar kimiyya da ke aliru dr salisu aliru don jin ko ya gamsu da kwazon da ɗaliban da suka shiga gasar suka nuna? Wannan abin alfahari ne kwarai. Na gamsu da wannan sosai. Kuma idan za a ci gaba da haka, insha Allahu za a kayyada mai da hankali wajen karatu a wannan jiha. Don wannan yana karfafa yar gwiwa da kuma iyayensu ma da kuma shugabanni don mu kowa ya halar a sun ga abin da ya faru an ba yara wata saboda sun yi hazaka sosai wajen karatu da aka ba su yi wannan zai taimaka kwarai wajen karfafa yar gwiwa wajen haɓaka karatu a jihar kebbi ina kira gwamnati cewa ta taimaka domin haɓaka ilimi a ba da isassun kuɗi domin a gina ɗakunan karatu a mu na firamare da mu na sakandare sannan kuma a sai littattafai domin a inganta karatun ɗalibai can da haka ake yi kuma ko yanzu aka yi insha Allah za a nasara su ma ɗaliban da suka shiga gasar ga abin da suke cewa suna na shukrat abdullahi daga amide secondary school girls gaskiya na ji daɗi sosai don makaranta guda shidda ne mun kai competing kuma Allah ya samu kaci first position ina godiya ga honorable commissioner of education pamsec da sun ka ko wannan program na educating children kuma topic din da an kawo mana promotion of freedom culture kuma yanzu muna son yi advice da sauran students in za a competition ya kamata su masu sa ra'ayi sunana ya sani garba daga amide secondary school boys to a rana wata yau mun zo ne a wurin competition na national library of nigeria don ai promoting din karatu yadda ya kamata a ce kowa ya yi karatu a nan nigeria kamar yadda muka zo yanzu muka yi karatu ya kamata a ce kowa yan uwa masu zuwa makaranta na boko ya kamata a ce kowa yana karatu don ya samu ci gaba na rayuwa kuma ya kamata a ce kowannensu yana da wannan abun da zai tsaya a kan shi sunana aisha ahmad tanko daga gdss jinju da cike yanzu ku makarantar ku ta ci lamba ta uku yaya kun ka jiya gaskiya na da sosai dan ban taba zato ina samun ta uku ba dan har na cire rai da ban sabban doka amma sai gashi na ci kuma ina farin ciki sosai to wanda kira zaki wa sauran yan mata domin su duku ba su iya yin karatu abin da zan cewa shine da duk wayanda matan daga tsayawa gida suna talla kaza kaza su shigo makaranta su yi karatu don gaskiya karatu na da har dai ga mata a ƙarshen gasar da makarantun sakandare shidda suka shiga makarantar sakandare ta army girls secondary school ta karbi kyautar kasancewar ta farko wadda ta karbi kyautar zama ta biyu kuwa ita ce army day secondary school boys sai kyautar kasancewar ta uku ta fada a hannun gwamnan day secondary school junju Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi nigeria. Hakanan a jihar Taraba haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta jihar da ta tarayya da cibiyar ilimi da kuma ƙungiyar malaman koyar da harshen turanci da adabi sun shirya wata bita kan farfado da al'adar karatu tsakanin ɗaliban makarantun firamare da na sakandare. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. The neighbors went and called the rat saying, Wannan sauti da aka ji na wata ɗaliba ce da ke halartar wata bita ta musamman don farfaɗo da al'adar karance-karance ga ɗaliban firamare da azuzuwan sakandare wadda aka gudanar cikin kwanan nan a Jalingo fadar jihar Taraba. da yake jawabi a wurin taron kwamishinan ilimi na jihar taraba mr johannes jigem wanda sakataren ma'aikatarsa bala wando ya wakilta ya yi bi al'adar karance-karance wanda ya ce abokin tarayya ne ga dukkan mai bidar ilimi ya ce yawan karatu ɗabi'a ce da fa'idar ta ba a iya kiyastawa the Yawan karatunmu, yawar mu. Matasa kan ci moriyar sani daga al'ummai daban-daban. daga magabata ba a ma iya ta fa'idar sadaukar da kai ga karatu. A nasa jawabi jami'i da ke kula da ma'aikatar ilmi ta tarayya da ke jalingo alhaji mustapha buhari ya ce yawaitar karance-karance abu ne da ba shi da abin musaya ko da cikin wannan zamani da ke da tarin kere-keren kayan sadarwa irin ta zamani. Students have Mafi yawan ɗaliban yanzu sun yasar da al'adar karatu, kowa ya shiga matsa-matsan wayar salula. tsammanin su nan za su samu cimma dukkan bukatunsu. A'a, ba haka take ba, su sani waɗanda suka yi wayar salula su ma sun yi nasarar hakan ne ta hanyar karance-karance. Da yake gabatar da kasida da ya wallafa Mr. Orave Gagajaf na cibiyar albarkatun yada ilmi na jihar Taraba ya yi bayani bisa hanyoyi da ɗalibai za su bi don sabo da al'adar karance-karance. Kasidar wadda yawa lakabin kawaicin littattafan labaru na Afirka ya kuma kirayi iyaye da su bawa 'ya'yansu daman zaɓin inda suka fi bajinta maimakon tattara kowane ɗako ɗiya zuwa karanta darussan fasaha da kimiyya. Daga bisani ya kiyasta ribar yawaita karance-karance. Yana da wuya a yi nasarar birkita wanda ya mallaki zurfin sani duk abin da aka faɗa maka za ka natsu ka yi juyayi domin kai mai yawan karance-karance ne. Ka gano daga misalai da dama da karance-karancen kai baka. Idan muka koyar da wannan al'ada ga 'ya'yanmu za su yi nasarar tsallake tarkon jahilci. Iyaye masu nuna damuwarsu dangane da sabbin al'adu da kimiyya ta kawo. ga malama Kubala Hussaini. I, I always uh, uh, uh, musu karatun littattafai da jaridu, amma sai na ga sun fi baiwa wayar salular su fifiko. Sai kuma ɗaliba Briska Bethta. Sukan dogara ne ga magudi a jarabawa, don haka suka kasa kulla ƙawaice da karance-karance. Na kuma sake tuntubar jami'i mai kula da ma'aikatar ilimi na tarayya da ke jihar Taraba, Alhaji Mustapha Buhari. game da matsaloli da wannan shiri tasu ke fuskanta. Dama can aniyar mu ita ce mu gayyaci makarantu hamsin da kuma tanadin takardu dubu biyu, amma don karancin kudade ba mu cimma nasara ba. Don hakan ya sa muka gayyaci makarantu goma sha uku kadai. Fatar ita ce shekara mai zuwa mu iya faɗaɗawa zuwa makarantu talatin, a hankali kuma dukkan ma makarantun jihar. haka shi ma mr orave gagajaf na cibiyar albarkatun yada ilimi na jihar taraba ya yi tsokaci bisa waɗannan matsalolin akwai matsalar samun sahihan littattafan karatu alal misali in ka je kantin littattafai a nan jalingu, galibin littattafai da za ka samu jebu ne daga ƙarshe an raba wa kowace makaranta cikin makarantu goma sha uku agajin littattafai don bunƙasa ɗakin aro da kuma karatun makarantunsu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. A ƙoƙarin tabbatar da darajar ilmi musamman a makarantu masu zaman kansu, Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta amince da dokar da za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta riƙa sa ido kan makarantu masu zaman kansu da na al'umma. Majalisar ta ɗauki wannan matakin ne biyo bayan lura da kwamitin ilimi na majalisar ya yi kan yadda ake tafiyar da makarantu masu zaman kansu ba tare da ka'ida ba. Ɗan majalisa Alhaji Hambali Faruk shi ne gabatar da kudirin kamar yadda ya yi bayani ga wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa kamar yadda kowa ya sani wannan gwamnati ta right honorable aminu bello masari ta sa harka ilimi yana cikin manya-manyan inda ta mai da hankali a kai saboda haka shi yasa muka tsaya muka kalli da education sector gaba daya muka ga ina matsalolin da suke sai muka gane akwai wannan eh, abun gana private schools ina. wanda kawai kowa sai ya shigo ya suna gine-gine suna operating din eh, wa'annan makarantun kuma aka tsaya aka lura da cewa babu wani hukuma da ke regulating tana kula da su tana sa ido akan abubuwan da suke sai muka gaskiya akwai matsala matsala kuma ita ce yanzu a cikin katsina cikin katsina state muna da irin wa'annan makarantun sun fi ɗari hudu shi yasa eh, majalisar dokokin jihar katsina ta ce to gaskiya sai mun yi bibita mun tabbatar da me za mu yi mu taimaki harkar ilimi a cikin wannan jiha shi ka ga. muka kawo wannan dokai aka diba ta aka yi mata public hearing aka ji korehe-korehen mutane da ra'ayoyinsu kafin mu dawo majalisa mu yanke hukuncin cewa lalle ya kamata ya waje ba mu yi wannan hukuma wanda za ta sa ido akan waɗannan makarantu saboda ba zai yiwu ba a ce muna da ministry ta education muna ma'aikata ilimi sa'an ana da wannan subeb dinnan masu yawa masu diba da waɗannan abubuwan amma abubuwan sun musu yawa saboda haka dole a ɗauki wata hukumar daban a ajiye ta gefe guda aikin su shine su dinga shiga kowane lungu na lokal guda nan guda 34 suna gano irin waɗannan mutane masu operating ɗin waɗannan makarantu wanda ba su ma da license shi ne muka ce dole a zo sai an zauna da mutum an yi mai interview an ga mai background din shi menene ilimin shi ma shi kan shi kafin ya zo ya fara operating waɗannan makarantun shi yasa haka aka so jihohi da yawa sun yi shi kuma mun ga alfanan su shi yasa kuma muka ce in Allah ya yarda za mu samu lokaci mu yi kuma Allah ya taimake mu cikin hukuncin shi mun tabbatar da wannan hukuma a yau cewa dole gwamnatin jihar Katsina ta tabbatar da ta kafa wannan hukuma wanda za ta sa ido akan waɗannan makarantu a gaba ɗaya local government 34 na jihar Katsina wato kana nufin ita wannan hukuma idan ma an kafa ta bayan cika sharɗoɗi akwai wasu ka'idoji da kuke so ku gindaya ma waɗannan masu kafa waɗannan makarantu su sun shiga. Gabi haka sai ka zo ka makaranta wanda shi ne foundation na ilimi na tarbiyyatar da yaran mu wannan shi sa'a muka san matsaloli a harkar ilimi a wannan kasai especially mu arewa a kasashen kudu su sun riga sun ci gaba tun tuntuni suna da waɗannan bodies din wanda suke regulating suna sa ido akan waɗannan abubuwan shi sa kake ganin su sun yi ɗanyi mana nisa a harkar ilimi to yanzu ma idan mu ya waye muna son mu taimaki mutanen mu muna son yaran mu da jikokin mu da tattaɓa mu su ma su tashi su samu ingantaccen ilimi ba tunanin mu wani abu mai samu kuɗi ba ko a abu tunanin mu me za mu yi mu ingantar da wannan sekta din ta harkar ilimi yadda yaran mu za su samu quality education shi kuma Allah yadda mun ɗauko hanya mun ɗauko turba ko mun sa hanyar da za a ci nasara a wannan abu ba ganin in aka kafa wannan hukuma kamar an kawo ta rigima ne saboda aikin ma'aikata ilimi ne aka janye aka kai shi wani guri a'a an taimaka musu dai ai wannan taimako ne tare za su dinga waɗannan ayyuka. Mm, yana cikin recommendation da wannan committee din suka diba kuma da shawarar da mutanen da suka zo stakeholders wajen waɗannan uh, meeting din da gudunmu da suka bada shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar kalamar hukumar dan Musa Alhaji Bello Abdulhab dan Musa wanda ya gabatar da rahoto akan wannan al'amari ya ce sanin kowa ne ana gudanar da makarantu masu zaman kansu a matsayin gurin da ake neman kuɗi kuɗi sanin kowa ne mutane sun mai da buɗe makarantu hanyar neman kuɗi kawai ba magana ilimin ke gaban su ba idan ka dubi wannan jiha a kallon zuma makarantu wajen guda ɗari biyar waɗanda na private ne and community schools ma'ana makaranta masu zaman kansu da kuma na al'umma to wannan makarantun ba ma dukan suke da rajista ba a zuwa na wannan gida da na fahimci haka a wani fom da na zana na bada aka kai mu wannan makarantu da ciko to wurin cika wannan fom da su maido mana policy ma ta sa su kafa makarantun amma wasu abubuwan da ke akwai na kamar kuɗin da ya kamata su aje a banki da irin nan ba a toilet make wanda ya kamata su yi fa class da ko irin malama duk ba su ma san su ba to wannan ne ga na ga ya kamata a san matsaya kan wannan abun wannan tuntubi shi mai girma gwamna na ga mai matsayin wannan abun bayan na tattauna da ita ministry of education da kuma ita sbef sai ce to ya za a yi na ce a ai kano state suna da wani board da suka bude na private schools ya kamata in ma aro ne ma aro yanda abun mu yanzu kan mu zo mu kafa shi wanda ya bani dama na tafi kano din nan bayan kano din kuma na ma je su ma suna da makamancin irin wannan muka dokokin dokokinsu muka tafi taho da su muka zauna muka dibi yadda suke sannan muka tura ma ita gwamnati sannan ita gwamnati mai domana sannan muka zo muka yi abin da muke kira fabal kayarin da stakeholders suka zo suka ba dukkan gudunmuwarsu kuma baka da bangaren da ya gwada cewa baya da bukata a kawo wannan sai ita ministry of education suka gwada saboda wani quality assurance abin da suke wannan eh, sashe da suke shi to amma abin ya fi karfin su domin su muka fara zama da su cewa su kawo mar statistics na wannan makarantun domin su san yawan su kuma makarantar duk bata cika sharuɗa ba su rufe ta sun fara bi su fara rufe makaranta ana jin guda shida kuma kawai kawai bari to ganin wannan yasa ne na hasa cewa ya kamata a yi hukumar za ta kula da wannan abubuwan domin abubuwan na fi karfin su to wannan ne har ta kai muka rubuta report maka kawo wannan gida to yau an kai gabatar da wannan doka ta zama doka kawai abin da ya rage mata mai girma gwamna ya sa mata hannu domin ta zama doka a kafa wannan bot domin kula da wannan makarantu su za yanzu kaga dole makaranta ba za ta kafa sai ta sharuɗa amma za ka je ka ci da gida flat flat house mai tribute drum an ce makaranta ce ba hilun wasa ba makewaye ba duk wani abu da makaranta da babu ina ne wurin ruwan su ba source of water babu su of electricity babu wani abu wannan bai kamata ya zama makaranta ba malaman zaka kuma sun tattara malamai kai da malaman wa'anda suka rasa abin yi ne an qualified teachers ne so mafi yawan yara na za a ce yaran ka ce ya ce kawai suna idan ka ba su kudin saboda yaran kana faduwa jarabawa wasu ya za ka kai kudin ka da sauransu to amma wa zai je ina fatan cewa idan aka wannan board za ta yi aikin ta kuma da yake ta kanta wannan gwamnati kuduranta shi ne ɗaga matsayin ilimi to na tabbatar ilimin zai dagu domin kowane bangaren zai zama kanshi. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Hakika sarakunan gargajiya suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen karfafa mazauna su karfin gwiwa batun neman ilimi, musamman a arewacin Najeriya inda har yanzu suke da martaba a idanun jama'a. A cikin wannan rahoto wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da hakimai uku a jihar Kaduna kan irin rawar da suke taka wajen ci gaban ilimi a yankunansu. Sunana Alhaji Ahmad Ali Idris cika sauran zazzab kuma babban abin da masarauta take yi aiki da muke yi wajen kula da magana ilimi a musamman a bangaren mu na farko dai a kowane lokaci shi kanshi mai mataba sarkin zazzau ba abin da ya sa a gaba irin ya ga al'ummansa sun sami ilimi yadda ya kamata musamman matasa a kowane lokaci a eh, masarautar zazzau in mai mataba na mitin yakan yi bayani ga sauran eh, duka masu sarauta a fadan shi don tabbatar da cewa a duk inda muke duk abin da muke mu tabbatar da cewa matasanmu sun tafi makaranta sun kuma sami ilimi yadda ya kamata ba ilimi na addini kawai ba a sami ilimi na boko don shine zai kara tabbatar da zaman lafiya ilimin addini shine zai tabbatar zai sa mutum ya fahimci menene rayuwar shi zai kasance nan gida duniya da kuma lahira kuma ilimi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sa matasa suna zaune lafiya suna barin shaye-shaye da sauran ayyuka waɗanda ba su da kyau kuma a kowane lokaci inda muka sami yara musamman muka ziyarci makarantu don mu tabbatar da cewa idan da matsala mu ga mun ba da shawarwari in ma muna da abin da yake zamu iya mu taimaka daga aljihunmu ma mu ga mun taimaka don ilimi ya sami karɓuwa yadda ya kamata. sunana malam jonathan ayuba da ladiman an angan daga zangon katab local government a abubuwan da muke yi domin mu inganta harkar ilimi a wurarenmu karamar hukumarmu shine a matsayin mu iyayen kasa mukan fita ne mu nemi jama'a mu tara su mu zauna tare da su mu ilmantar da su ga amfanin da wannan abu zai kawo masu a cikin jama'a domin ya kawo da rashin ilimin zaman kewa na cikin wannan zamani domin idan babu ilimin sanin waɗannan abubuwa to gaskiya jama'ar mu sukan shiga cikin wahala a cikin rayuwarsu domin kuwa a matsayin mu iyayen kasa ba za mu so mu gan jama'ar mu suna mutuwa cikin jahilci ba kamar yadda nake fada a ko da yaushe mukan kira tarurruka mukan aika da sakonni zuwa masallatai da churches gabadiya domin mu ilmantar da jama'ar mu domin ganin cewa wannan abu an samu cin gaba sunana titus dauda ni ne marafan adara kuma hakimin kufana ah, ina so in kira ne da babban murya ga waɗanda za su ya taimaka zancen ilimi gwamnatin jihar kaduna ah, wanda shi mai kyakkyawan ra'ayi gwamnan jihar kaduna nasir el rufai ya yi kokari ya kawo ilimi kusa da mutane har a yanzu ana ba da abinci ga 'yan ƙananan yara da kuma har da uniform ma takardu ana ba da su amma wasu iyaye dai har yanzu muna nan muna kokari da dakatai tunda su suna karkashinmu mu ne da masu hangoyi muna ilimantar da su saboda su koma kauyuka su yi magana da iyayen yaran da ba su fito ba don sai da ilimi fa ake cin gaba. Masu haro da wannan Allah kawo mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cubahiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku sai makon gobe. yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya